da ke unguwar kwanar jaba a cikin garin kano mun haɗa wannan yammaci na ranar alhamis a afuwar juma'a 25 ga watan almuharram jira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas aka ne ko wanda ya daidai da goma ga watan bakwai shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya mun hada wannan masallaci mai albarka dan ci gaba da karatun littafinmu na kitabu tauhid wanda muke amfani da littafin ah, littafin al-mulakhas fi sharhi kitabu tauhid littafin fadilatu shaykh ma'ali doktor salih ibn fawzan ibn abdullahi fawzan mun zo babin da yake magana akan babu tafsiri tauhidi wa shahadati allah illallah babin da zai magana akan tafsirin tauhidi da kuma kalmar da kuma kalmar la wato shaidawa da babu abu mutuwa bisa cancanta sai Allah to menene munasabar wannan babi wato da wannan littafi na kitabu tauhid malam yace lamma zakara al-musannif rahimahullah fi al-abwab as-sabiqa التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك yayin da Allah ta barako da malamin mai mawallafin littafin kitabu tauhid yayin da ya bayani akan babukan da suka gabata babukan da suka gabata ya magana tauhidi da falalar tauhidi da kira zuwa ga tauhidi da jin tsoron kishiyar tauhidi shine shirka bayyana rahimahullah fi hadha al-bab ma'ana shine ke bayanin ma'anarsa a wannan babi لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه domin mutane wani jama'a na mutane suna kuskure wajen wajen fahimtar ma'anar shi tauhidi din to shi sa malai yake so bayanin ma'anar sa nan fa yadunna anna ma'anahu al-iqraru bi tauhid ar-rububiyyah faqat wannan sai ka dauka kai faidar tauhid ar-rububiyyah ne kadai tauhid wannan ba shi kadai bane tauhid an gane ko wa hada laysa huwa al-murad bi tauhid wa anna ake nufi tauhid وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك آه يا رجل كين توحيدي abinda nassoshin da malam ya koro a cikin wannan babi da wato yake nuni a kansu na cewa tauhidi shine ifradullahi bil ibada kadai ta Allah da ibada wal khulus shirki da kuma wato tsarkaka daga shirka da kuma malam bayan ya magana babu tafsiri tauhid sai kara da shahadatu Allah ilaha illallah saboda kalmar la ilaha illallah ma'anar ta shine tauhid tana daukan tauhid don ma'anar ta shine la ilaha babu abun bauta bisa cancanta ko bisa gaskiya illallah sai Allah malam sai bude babin da cewa wa qaulillahi ta'ala ko babin da zai magana akan fadin Allah ta'ala a cikin aya ta 57 a cikin suratul isra' أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم da annabawa da salihai in sun tayi sai su rike bayan ba'a a kowa ba kiran kowa cewa ya amma su sai su ringa kiran mala'iku da annabawa da salihan bayi to malamin ya ce wanda suke yin wannan ula'ika alladina waɗannan su ne waɗanda suke kiran wani Allah kuma in sun kira wani Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila suna yin haka ne suna masu neman kusanci zuwa ga Allah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wanne ne daga cikin su yafi kusa da Allah kuma sannan suna suna kwaɗayin rahmar Allah sai yin haka wa yakafuna azaba suna jin tsoron azabar Allah inna azabar rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka ta kasance abin jin tsoro mana saboda tsoron azabar suke kiran wani wanda ba Allah ba shi ka ake so a gyara musu tauhidin ya zanto cewa Allah za ka rinka kira an gane ya zama Allah za ka rinka kira wannan ayar da muka fassara za mu koya abubuwa guda uku a cikinta abu na farko abu biyu za mu koya daga cikinta abu na farko الرد على الذين يدعون يدعون الاولياء والصالحين في كشف الضر او جلب النفع wannan aya tana raddi akan waɗanda suke kiran waliyai ko salihai a lokacin da suke neman a yaye musu cutuwa ko damuwa ko kuma a suke neman wani abun amfani ya same su to ba a roƙon wani ba a roƙon salihin bawa wa yake roƙa Allah Allah kada yake roƙa ba za ka roƙi annabi ba ba za ka roƙi wali ba ba za ka roƙi salihin bawa ba duk wannan ba su kai matsayin a roƙe su ba irin roƙo na ibada ba a yi wa yake roƙa Allah kadai shi sai yake an mani yujibul mutarra idada wane ne yake amsa mabukaci idan ya kira shi wa yakshifu su'a yake yayi dukkan wata damuwa da mummunan abu wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma yake sanya ku mamaya a bayan kasa a ila kuma Allah shin a cikin wannan aiki akwai wani tare da Allah akwai wani abun bauta tare da Allah babu idan ka raddi ne akan wannan bi anna ha'ula'i al-mad'uwin la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a domin waɗannan da za a kira ɗin ba ma sa mallaka wa kansu amfani ko cutarwa ya lamar ya faɗa la amliku li nafsi naf'an wala zarra Allah yake ya faɗa ba na mallaka kai na wani abin amfani ko wani abin cuta yana wajen wa yana wajen Allah Allah ne kaɗai ke wannan fa kaifa na zalika li ghayrihim wannan da ba su amfana ba su mallaka kansu amfanuwa ko cuta ba ya za a ce wani duk wannan adam ya fara amfanar da kansa ya fara kare kansa sannan kuma zai amfanar da wani cuto ba su ba su nasu ma balle na wani abu na biyu bayanu shiddati khawfil anbiya'i was salihin min Allah wa bayanu raja'ihim li rahmati cewa wato a bayanin tsananin tsoron waliyai da salihai na Allah tabaraka wa ta'ala da bayanin kwaɗayinsu a wajen rahmar Allah wani ayat da ma'ula'ikan ladina ya da'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhun aqrab to su kan soliyan da salihan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adab suna faɗayin rahmar Allah suna tsoron azaba da annabawa da wani yadda salihai duka suna suna tsoron azaba to ga mun muka fitantanta mu wato mu ji tsoron azabar Allah wannan da abin da ke so yana ma ba a in za a yi addu'a ba ba a roƙon annabawa ba a roƙon waliyai ba a roƙon sada amma kana ganin mutane su je cikin na kabari suna roƙon na kabari lafiya suna roƙon su arziki suna roƙon su wadata musamman masu bautar gumaka masu bautar waliyai muna gane a ga masu bautar waliyai haka ya kabari suna Allah ko ce in tad'uhum la yasma'u du'a ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إما كل كيس بلا جبا دا ما ذات جبا أبن لا سيء ويجي إيه شيني الله ما لم يكن وقوله وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي الله تقول فلن الله تعالى وإذ قال إبراهيم ka mata musu yayin da annabi ibrahim ya faɗi li abiyi wa qaumihi da babansa da kuma ƴan uwansa da mutanensa yake musu inna li bara'un mimma ta'budu ni na barranta ba ni babu abin da kuke bautata ba sai kuma yace illa allazi fatarani wanda zan bautawa sai dai wanda ya kaji halitta ta shine ba Allah fa innahu sayhadin domin shine zai shigar da ni da annabi ibrahim ya ce ni bara'un mimma ta'budun abin da yake nufi bari'un min jami'i ma abujatikum duk wani abin bautar ku na ku kafa gare shi ba na bauta maka ba ni ba shi da yake illa alladhi fatarani yana nufin ai alladhi khalaqani wa huwa allah fa huwa ma'budi wahda shine allah wanda ya halitta ni shine abin bauta ta shi shi kadai kaga munasabar da ke tsakanin wannan aya da babin babu tafsiri at-tauhid wa shahadati an la ilaha illa allah munasabar shine cewa wannan ayar ta yi nuni kan tauhidi ta yi nuni kan kalmar shahada domin inna ni bara bara'un mimma shi ne la ilaha illa alladhi shi ne illa Allah daidai yake da faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam yasama laha kaga faman yakfur bi taghuti duk wanda ya kafirce duk wani abin bauta ya rabu da shi kaga shine inna ni bara'un mata ta'budu wa yi yu'min billah ne illa Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال واجتنبوا الطاغوت شيني لا إله muna gane أن اعبدوا الله kuma shine إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد ذاك مناسب الآية كان saboda كلمة inna براء bara'un to إتي كلمة نفي فلا إله sannan illal ladhi fatara ne ita ce kalmar isbatu shine illal ladhi fatara da haka abinda zamu fa'idanta a wannan aya anna ma'ana la ilaha illa Allah ma'anar kalmar la ilaha illa Allah tauhidul lahi bi ikhlasil ibadati la shine kadaita Allah ta hanyar tsantsanta ibada ga shi shi kadai wal bara'atu min ibadati kulli kulli ma siwa da kuma yin tawaye da bautata wa koma waye duk wani abu wanda ba Allah ba kai tawaye ba za ka bautata masa ba sai ba sai Allah wannan shi ne tauhidi na biyu izharul bara'ati min dinil mushrikeen wannan wannan annabi Ibrahim ya bayyana tawayen sa ga addinin mushrikai ba shi ba addinin mushrikai shi ta Allah yake shi annabi Ibrahim ya miƙe ne akan hanya mai kakkiya ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima ya kasance yana kan miƙaƙƙen hanya a matsayinka na musulmi abu na uku mashru'iyatu tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nas shari'a ta nuna kabarranta da duk waɗansu maki duk waɗansu makiya Allah sune mushrikai to kai mustawaye ko da ku sune makusantan mutane a tare da kai shi sa tauhidi babu su babu su babu su isa Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna son wanda yake yaƙar Allah da manzon Allah suna son wanda yake ƙin Allah da manzon Allah ko da iyayensu ne walau kanu muna ko sun kasance ɗan uwansu ne ko sun kasance danginsu akan Allah suna iya bata da kowa suna iya bata da kowa shi ta zaga sa ibn abi waqqas lokacin da ya musulunta ai mai da sai yajin cin abinci cewa ba za ta ƙara cin abinci ba sai ya dawo addini mushrikai in ba haka ba ita da cin abinci har ta yace ma yace ah, umma kuma din muke na biyayya amma akan musulunci ɗaya gare ki guda ɗari ki yajin cin abinci ɗaya ya fita ki ki yajin cin abinci wani ya fita a tsaye wannan rayukan sun fita gaba ɗaya ban dawo kafirci saboda mun taɓa ta fita daga musulunci in dawo kafirci shi sa ba shari'a da take da daɗi irin shari'ar addini kamar kana tafiya kana rayuwa akan addini to wannan shine abin da ya ibn taymiyyah al-harrani a cikin majmu'ul fatawa yake cewa dan adam yana buƙatuwa zuwa ga imani da ilimi kama da yadda yake buƙatuwa zuwa ga abinci Ya ce domin imani da ilimi hanya aljanna in ka rasa su ta zaka amma shi abinci in ka shi ko dai kai rashin lafiya ko ka mutu shi ne kawai Daga ka mutu kuma wannan kokoba ta kare sai aikin kai ce ka a ranar kiyama da haka ɗan adam ya fi buƙatuwa zuwa ga imani sama da yadda yake buƙatuwa zuwa ga abinci wa qawlihi ta'ala mana ya kawo aya ta uku annan babu aya ta ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mana sun riki ahbarahum malaman cikin su dan ahbar daga hibru ne hibru kuma alim ahbar kuma ulama to sun riki malaman su masanin su wa ruhbanahum da kuma masu bautar su ubba da kenan masu bauta sai suka rike su arbaban min duniya. cewa su ne ubangijai wanda za su shar'anta musu koma bayan Allah wal masih ibn maryam ha kuma suka rike annabi isa dan maryam mara gana ma'ana sun rike annabi isa dan maryam a matsayin ubangiji wanda za su ringa bautatawa sai Allah ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida alhali ba umarce su da sai su wa abin bauta kwaya ɗaya ne Allah abin bauta bisa cancanta babu abin bauta da gaskiya illa hu sai shi Allah subhanahu amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga barin abin da suke tarayya da shi ga sai riki malamai da masu bauta da annabi Isa ɗan Maryam a matsayin waɗanda za su bauta musu to munasabar wannan aya da wannan babu shi ne أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا wannan aya akan cewa yana da cikin ma'anar tauhidi da kuma ma'anar kalmar la ilaha illallah shine ifradul lahi bi ka kade ta Allah da da'a fi tahlili ma ma a cikin abin da Allah ya cikin ya ka halatta Allah ya halaka ka haramta abin da Allah ya haramta wa annama man ittakhadha shakkan min dunillah kuma ayat tana nuna cewa duk wanda ya riki wani mutum koma bayan Allah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa mushrik cewa wannan mutumin ne zai zai rinka halatta abinda wannan mutumin ya halatta ya ce shine halal abinda wannan mutumin ya haramta ka ce shine haram wannan ya zama mushriki a Allah ne kadai zai halatta ka ce halal sai manzon sallallahu alaihi wasallam amma bayan nan in wani mutum shi zai halatta ma domin hadisin turmizi da ke fassara wannan ayar ba na tsarko ne da aka saukar da wannan ayar a ibn hatim al-qa'i iya ce sai ah, ce ya ya rasulullah ma kunna na'budu da dai bu mu kasance muna bauta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ta halatta muku haram ku yadda yace suna yi ba kuma su haramta muku halin ku yadda yace muna yi manzo Allah yake tilka ibadatukum iyyahu wannan yake bautar da kuke musu to wannan gaba za ka cewa ɗan ɗan kaduna spani domin shehunansu suna halatta musu abubuwan da Allah bai halatta kai balma shehunansu suna kawo musu abin da ya fi abin da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai eh mana yanzu suka zo kace salatin fati daidai suke da qur'ani su dubu shida qur'anin da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka karanta dubu shida sannan zai yi daidai da salatin fati wannan bayan na cewa wannan bayan da ta talatin fati ta Qur'ani domin yanzu idan nazo nake ma sai ka bada dala sai ka bada naira dubu ɗaya da ɗari hudu ko wani abu kamar haka sannan za a baka dala ɗaya sannan za a baka dala ɗaya kenan da dala da naira waye fi kima kaga dala ta fi kima to sai ka yi qur'ani so dubu shida sannan yayi talatin fati guda ɗaya yanda talatin fati da qur'ani wanne fi salatu ba ta fi abu gurin ba wannan kafirci duk wanda ya da wannan ya zama kafir ya zama arziki a garin na aka zo aka yi magana salatul ibrahimiyya da salatul fatih aka samu yan ɗariƙar da suka fito suka ce ai salatul fatih ya fi salatul ibrahimiyya Ya da cewa salatul ibrahimiyya wahayi ne daga Allah ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu Alayhi wa sallimu taslima da Allah yake sahabbai su manzon Allah salati a cikin wannan sura ayar ta cikin suratul ahzab sahabbai da su kirkiro salati da kan suka da gidan manzon Allah sallallahu suka ce an umarci mu ma salati da sallama mun san yadda zamu yi ma sallama mun san yadda zamu yi ma salati a riwayar muslim sai da manzon Allah ya shiru wanda da kaza bane sai da muka jima dama mun kalle shi sannan sai Allah ya mai wahayi da Allah ya mai wahayi salatul ibrahimiyya sai manzo Allah ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to yanzu wannan salatin da yake daga Allah zuwa mala'ika Jibrilu zuwa manzana ta kalama akwai salatin da zai kai shi to sun ce salatin fati ya fi shi wannan kafirci duk wanda ya fito wannan kalmar arni ne ya zama shirki to da wannan ne suke cewa wai ana kafirta shi to ya zai kafirci ba za a ce kafirci bane yanzu mutum sai ya zagi annabi salama sai a ce bai zama arni ba to wannan zagi ne ga annabi salama domin manzo Allah ya zo da abu bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ka zo ka an kawo abin da ya fi naka wanda manzala fi ma shi ne ke da lafifi a ƙwar'ani na cewa yadda za ka rufe ido ka bi duk abin da Allah yake ka shiga aljanna haka manzala ta salama za in ta rufe ido ka bi shi shi ma aljanna za ka bayan Allah da manzan Allah ba mai wannan matsayi wannan shi ne sa ibn al-qayyim yake ta yana cikin dalilin da ya sa Allah idan ya ce a tsibin la'a a wasu ayoyi sai ya maimaita ya ce wa rasul ya ayyu hallabi amanu a tsibin la'a wa tsibin rasula wa ulil amri minkum wa tsibin la'a wa tsibin rasula wahdahu قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ya ayu alladhina amanu atiiqu llaha kaga sai mai mata ce wa atiiqu rasula wala tubtilu a'malakum kuma yace wa atiiqu llaha wa atiiqu rasula mai mata fa in fa inna ma rasulina albalagul mubin kaga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mai mata wanda Allah yi ya mai mata idan ya gane manzo ya da a mustaqim ya tashi duk abin da ya kawo sai ka karba ina hujjar ce duk abin da tijani ya kawo sai an karba ko in yashi amma saboda zindikancin mutanen nan za a ga suna faɗa ta cewa shehu barhama Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubangiji ne kai wasu masu ce wai afuwan afuwan ya barhama aikin da ka bawo ubangiji ya kasa ce ka taimaka masa ko duk masu wannan magana wani musulmi ne wai su ne masu ya annabi ina so ya annabi a da babu ba ka san annabi shi yasa idan an samu tsigirin matasa a cikin ana suna suna suna malaman suna rashin kunya sai su ringa cewa ai abin da muka shuka ne kunyo malaman to mu malaman suna maka rashin kunya malaman ɗariƙa maka wa su ma malaman ɗariƙan wanda suke yaɗa kafirci su muka su muke da kuma har yanzu mu ci gaba da yi musu har gobe ba wani malami ne da yake faɗi shirka kuma a kyale shi ba kyale shi haka mu wanda muka yi wa ba malaman sunna muka yi ba malaman bid'a muka yi wa su malaman bid'an ba duka ba waɗanda muka yi wa su ne waɗanda suke da kafirci kuma wannan za mu ci gaba da yaƙarsu amma dai abin da tsageru matasa daga cikin allah suna ce wannan ba daidai ba ne wajibi ne sai ka girma malamanka malami ko ya karantar da kai ko bai karantar da kai ba in ya riga ya ka ilimi ya riga ya ka a shekaru dole ya biyan bashi manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu dawo yace girmama mutane uku girmama allah mutum uku in ka girmama su ka girmama allah wanda hadisi ne hasan mutum na farko shine shugaba adali a sami shugaba adali wanda yake aiki da dokar Allah yake tausayawa talakawa yake yin abin da ya dace in ka girma wannan ka girma Allah amma ba irin wannan shugabannin demokaratiya ba mutunta a jalibai ba irin su ba na biyu shine dattijo da ya furfura a cikin musulunci ya taso a musulunci har ya furfura yana cikin musulunci wannan girma shi ka girma Allah na uku shine mahaddacin alqur'ani da ke karanta shi cikin dare ya aiki da shi da rana shi ma wannan girma shi ta girma Allah kaga malamai sai shigo ke to wajibi ne a girma malamai dole ne a mutunta su in ka fito kana zafin kai kana zafin kai to wannan kuma matsalar ka addinin musulunci bai koyar da zafin kai in ka fito kana zafin kai to wannan ya nuna cewa baka da tarbiyya baka da tarbiyya tunda baka girma wani sahabbai haka suke girmama junansu tabi'ai haka suke girma sahabbai kuma wani abu ne ya jaba ilimi ne ilimi ne ga to dole ne girma malaman amma an ka zama ilimi da ma'ana ne da mai da tarbiyya yanzu annan musa ba biyayya ya shi girma har ya sami ilimi a gurinsa haka ah, haka su ma malamai dole girma su Allah shi da mu to da haka abinda zamu koya a cikin wannan aya ita ma anna min ma'anar tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah iya daga cikin ma'anar tauhidi da kuma shaidawa babu abin sabi ta cancanta sai Allah da akan lahi fi tahlil wa tahrim Allah da'a a cikin halattawa da haramta mu ba mu da daman mu haramta ko mu halalta sai dai Allah ya halatta ya haramta ko kai tsaye ko ta hanyar manzansa shi yasa Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun kada ku ringa fara kawai ku sha molan ka ku ta baka da halatta ku ya haram kakku wannan dan ku kirkan ya ku danganta ta zuwa ga Allah a a jira Allah ya halatta ko ya haramta akwai wani malamin da kullum ina ba da labarin shi wata rana ina je tafsiri ikara sai aka mun tambaya akan wata mas'ala sai na kira malamin wani malami na mai tambaya shi ma daga na kira shi malamin sananne ne mai ilimin gaske ne amma burgen din da yake yake mu malaika wannan matsala ban taɓa karanta komai kan ta ba daga magabata tambayi malamin wani shi ka إمام أحمد بن حنبل هنا نقص في اللتافة إعلام الموقعين فأعلام الموقعين الرب العالمين يتي كركة يجيكي فتواسي بذو مغانا بذو مغباك مغباك سن كرن تنس سن فهمتا سيجا ما يا هلتك يا هرم نيسا كيد دسون تبور الله ني يا هلتا الله ني يا ترشيكا سفرا سن في كدر من أزل سن إلمي سن في كدر هم بلش أبو أن من أطاء مخلوقا في تعليم الحرام وتحريم الحلال faqad ittakhadahu sharikan lillahi duk wanda je wani abokin halitta da'a a cikin ya halatta masa haram ko ya haramta masa halal kuma ya yadda to ka riƙe shi a matsayin abokin shirka da Allah ka ga mushi kai shirka da haka ba wanda zai halatta ma sai Allah ba wanda zai haramta ma sai Allah amma wani shehi wani wali wani malami wannan ba fagen sa bane bai isa ba shi sa duk wani shegi da ka sani tijjani ne abdulkadiri ne in inyasi ne in ya faɗi magana kowaye sai ka auna ta da ƙur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai in ta dace to daidai ya faɗa in ba ta dace ba fa wuri wurga mai karanta ba abin da zai faɗa ka san wani gani yake idan ya bata da wani shehi ma kamar bala'i ne zai faɗa ma kuma kai baka da hankali ba ga kullun rigima muke da su ba to me ya same mu ba abin da ya same mu eh, ya kamata ka kai tunani ma da kwakwalwarka tun da izala ta taso suke rigima da ce hune wa ka taba ganin wannan izala na bala'i ya faɗa masa kawai sai dai ga muna ƙara lafiya muna yin fari muna cin gayi dala ba haka ba ba abin da ya same ka bishiyar da ka kai akan gaskiya ba an shi ne kawai amma wasu gani suke ma sun bata da wannan shi wani wai bala'i da shi dan Allah ka zo na bacin basira an banda bacin basira mutum ya haram ya haramta halal kuma ka ɓata da shi tunanin wani abu zai same ka ba ga annabi ibrahim ba abin da yi yace ni bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayadin duk wannan gumakan yace ba ruwansa kawai Allah ya ishe shi kuma dan ya tabbatar da wannan fa ya je ya dauko gatari biyu ya tare gumakan ya samu babban ciki ya rataya masa suna dawa sa goma kansu a tare suka ce to bala'i ya koma kan alloli kenan dan Allah alloli ne za a za kare su sai suka ce mun fa'ala hada bi alihatina innahu la min az-zalim duk wanda ya goma kanmu wannan to a zalimi wasu suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi yana aibata su yana ambata su sunansa ibrahim suka ce fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu yake a kamo annabi ibrahim a kawo shi kaga da kawo shi aka tambaye shi cewa kai ne ka aikata kan mu haka an ta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim sai ce bal fa'alahu kabirun hada fas'aluhum in kanu yattaqun abi ya gama kuma har annabi ibrahim lami lafiya ya gama na karka tsoron wani shehi matukar ba akan gaskiya yake ba a nan gwar da ana karatu a kusa da wani shehi in zan yi karatun a lokacin akwai ɗan samartaka da zafin kai ina aika bom ne ta sama da haka kullum sai ya sha maganin hawan jini ko an ɗauke shi daga unguwa in na gama karatu sai ya dawo lokacin ana rigima sosai in na zo karatun sai an bini da babura sun fi talatin zuwa gida in ba kamar yan ɗarika aka rera hanya muna gane ha Allah shirya da mu abu na uku an raddu ala nasara fi itiqadihim fil masih alayhi salam a cikin wannan aya akwai raddi ga nasarawa a cikin itikadin su ga annabi isa ce wa Allah ne wa bayanu annahu abdullah da bayani ta shi annabi isa dan anan bawan Allah ne ba dan Allah bane bawan Allah ne ba dan Allah bane dan lahira ma Allah zai tambaye shi an ta kulka lin nas tattakhizuni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace a rike ka da kai da mahaifiyarka abun bauta ko bayan Allah ki sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ni ma ya kamata in faɗa abin ban da hakki a kansa ni ba abin bauta ba haka ne ga musu idan haka annabi isa bawan Allah ne bawan Allah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne manzon Allah sama bawan Allah ne manzon Allah ne annabi isa shi ma bawan Allah ne manzon Allah ne abu na hudu tanzihul lahi an shirk tsarkace Allah daga shirka duk za mu koyi shi a cikin wannan aya ashe ba mu iya halittawa sai Allah ba mu iya haramtawa cewa sai Allah sannan annabi Isa ba abin bauta ne, shi ma mai yin bauta ne ga Allah Allah shirin nan mana ya ƙara kawo aya wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda ke riƙar wasu bayi kuma bayan Allah a matsayin kishiyoyi ga Allah kalmar anda jam'i ne na me na niddu niddu wanda ya kishiya ne ga Allah ko daidai da Allah ko kwatankwacin Allah haka ke riƙe waɗansu daga cikin bayan Allah yuhibbuna hum ka hubbillah suna son su kamar irin san da suke wa Allah shi kuma Allah shi kaɗai ne sai ka fi son Allah sama da kowa sai ka fi san Allah sama da kowa Allah da manzan Allah su za ka fi so sama da kowa don ta hadisin an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu an gane sai Allah ya ce walau yara alladina zalam wannan suna fassara kalmar yara da ya'lam da a ce waɗanda suka yi zalunci da a ce za ka san halin da waɗanda suke zalunci suke cike idda ya rauna al'azaba a yadda suka ga azaba ko kuma walau yara alladina zalamu idda ya rauna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul iqab da waɗanda suke zalunci za su ga yayin da suka za a gan su yayin da suka ga azaba suka tabbatar da cewa dukkan ƙarfi na Allah ne kuma Allah shine wato mai mai tsananin azaba al-ma'anan ijmali lil aya ma'anar da ayat take nufi dakara Allah subhanahu wa ta'ala halal mushrikin bihi fi wa ma'alihim fil akhirah haythu ja'alu lillahi amsalan wa nuzara sawuhum bihi al-mahabba Allah madaukin sarki sawuhum bihi al-mahabba yayin da Allah ya ambata hadin mushrikai a gidan duniya dan kuma su a lahira sai da suka sanya wa Allah kishiya ta hanyar daidaita Allah da abokan tarayya a wajen soyayya muna gane ha a shine wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai Allah kina da na ke wannan gaba ko Allah ce wallazina amanu amma waɗanda suka suka yi imani ashaddu hubban lillah su suna da tsananin so ne ga Allah sun fi san Allah sama da kowa to sun ma zakara halin mu'minin anan ne Allah ya ambata halin mu'minin almuwahhidin masu kade ta Allah annahum yuhibbuna Allah hubban yafuqu hubba ashabil andad li andadihim mana su mu'mine kuma su suna san Allah sama da yadda ma'abota wato ma'abota shirka suke san abun shirka su san da mu'mine Allah ya fi wannan muna gane ha to daga nan Allah ce musu wa'adi cewa bi annahum law alimu ma yu'ayinuna yawmal qiyama da za su san abin da za su gani a ranar alkiyama shine walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba wa ma yahullu bihim min al'amri al-fazi'i wal adabi ash-shadid ala shirkihim da kuma abin da zai same su na al'amari mai tsoratarwa da azabin tsani akan shirka su wa tafarrujillahi subhanahu bil qudrati wal ghalaba kuma suka fahimci yadda ƙarfin Allah yake da galabarsa duna an yin saɓanin abokan tarayya su lan ta hau amma bu fi yi na bilal da sun daina shi ne jawabu shi ne jawabu lau walau yara lalabi na zalamu ibi raunar adab annan kuwatu lillahi jami'a da a ce waɗanda suke zalunci mushrikai ke da zama Allah yana kiran shirka da zalunci ita wani wani ce inda kuma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'ahu an-nar ce me wa ma lil zalimin min asar kaga mushrikai ai wa malil mushrikina min asa to da a ce waɗanda suka yi shirka za su ga yadda suke a ran wato za su ga a yayin da suka ga azaba da za su san yadda za su ga kansu yayin da suka ga azaba ka tabbatar annal quwwata lillahi jami'a cewa lalle karfi gaba ɗaya na Allah ne to lan hau amma hum fihi min ad-dalal walakin a da abin da ke yi na bata wa anna allaha shadidul azab kuma Allah shine mai tsananin azab munasabar wannan aya da wannan babi annaha min an-nusus al-mubayyana li tafsir at-tauhid wa wannan ayar tana da cikin nassoshin da suke bayanin tafsiri na tauhidi da kuma kalmar la ilaha illallah haythu jallat yadda annan aya ta nuni ala anna man ittakhadha niddan ma Allah yuhibbuhu kama habbati Allah faqad ashraka cewa duk wanda ya riƙi wani a matsayin kishiya ga Allah yana son shi irin san da ake yi wa Allah to wannan ya shirka ma daga nan a gane anna ma'anar tauhidi cewa ma'anar tauhidi an yufrada rabbu bi hadhihi al-mahabba shine a kade Allah da irin wannan san shi kadai kan da zaka yi wa Allah ba za ka taɓa kowa irin sa Allah za ka fi so kan kowa sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zamu koya cikin wannan aya أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع شو إيا لك شو معنى التوحيد ده معنى لا إله إلا الله شيء كبير الله wannan ne zai sa duk mutumin da ya kawo abin da ya saba ma Allah to ka fi san Allah sama da shi da ka sai ka bar shi ka koma gurin Allah ya labin gani ka fi Allah sama da shi sai ka bar shi ka koma gurin Allah ya za a gane ka koma gurin Allah shine ka tsaya a kan iya nassoshi bayanan Allah tabaraka wa ta'ala su zama su ne za su yi daga kuma wannan soyayya da za ka yi wa Allah al-muqtadiya li dhulli wal khudu wacce za ta kai ka zuwa da kaskanta a gaban Allah da raunana a gaban kana san Allah kana tsoron azabarsa kana kwaɗayin rahamarsa to in ka zo ka ne wani irin wannan kan za ka kaskanta ka raurawa a gabansa to ka sa Allah kisha. shi ne shirkul mahabba da haka Allah shi kaɗai kake so sama da kowa ka fi san Allah sama da iyayenka ka fi san Allah da manzan Allah sama da iyayenka shi ta da Allah yake cewa a kyautata wa iyaye amma sai baka wani ka'ida wani proviso yace wa in hadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tusihuma wa in hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tusihuma duk da Allah ce kyautar tsayaye da za su saka kai shirka ko ka saba Allah to annan ba za ka musu biyayya ba shi sa malamai suke wata magana shin yanzu idan da iyayenka za su ce ka suma taka za ka musu biyayya misali a ce in baka keta ba zan ma baki ko kuma dole sai ka keta akwai hujja to sakin mata sabo ne sakin mata ba dalili saba ma Allah ne shi sa malamai suka ce in tana saba ma Allah ko tana cin mutunci iyayenka da ƴan uwanka da kai iyayenka suka ce kaske to wajibi ne kasketa. amma in kina zaune lafiya da kai Tana bautata wa Allah tana kokarin zaman lafiya da iyayenka da yan uwanka wannan ko iyayenka sun ce ka ce da ka ce ka. ba za ka ce ta ba saboda ita yayin iyaye tana da iyaka sai ta dace da abin da Allah yake so ta dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yanzu a ce iyayen ka kirista ne sai ka je coci ka bi su ba za ka bi su ba in sun tsine ba za ta bi ka a kana ahli sunna mahaifin kai sai ka daina yin Ibrahim ya kai salatin fati sai ka ce baka yadda ba ka saba Allah ba ka saba Allah ba ka saba Allah shine wa in ja'a daka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala fala tubihi wa in ja'a daka ala an tushrika bihi ma laysa laka bihi ilmu ko fala tubihi ma yau an gane shi ka a cikin musulmai imam Ahmad yake la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba wani abokin tarayya da za a yi wa biyayya a cikin saban Allah muna gane abu na biyu annal mushrikina yuhibbuna Allah hubban azima ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها مشركين ما سنة الله أما me yasa wannan bai shigar da su musulunci ba saboda irin wannan san suke yi wa abokanta sun sa wa Allah shirka a wajen muhabba wannan yasa wannan ba zai amfani shi sai Allah sai dai kai masa shi kadai abu na biyu anna shirka zulmu shirka zalunci shi ke mafi girman zalunci shi ka can da Allah ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun ya Allah ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amru wa hum muhtadun su waye suke da aminci tsakanin mushrikai da kafirai inda kun sani Allah sai ce waɗanda suka yi imani ba ta kula imanin su da zulmu ba sahabbai anan gurin sai hankalin sai tashi in an ce zalunci shine ka ajiye abu ga muhallinsa yace da manzala sallama ayyuna lam yazlim nafsa to duk sun waye bai taɓa zalunta kansa manzala ce ba irin wannan zalunci ake ba na kamar wani babu haƙƙi na ka wani ba dalili na kai gulma wani ba irin wannan zalunci ake nufi zalunci ake nufi shirka yake, ake nufi yace mu ga maganar Luqman da ɗansa ba inna shirka la zulmun azim ne shirka zalunci ne mai girma to shirka zalunci ne mai girma saboda me Allah shi ya ba komai amma kuma ka je ka dauki hakkin sa kuma ka ba shi ya halice ka shi ya kadai kafin ka zo ya shimfiɗa ma ƙasa ya gina ma sama ya zo ma ruwa yake baka abinci الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يؤلن ديما وانا شيسام لمسك الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وإن كأوكي إبادة كذلك ولكاي ذلك Allah shi kadai ke baka numfashi duk duniyar nan za ce yau ka mutu ba za ka mutu ba sai dai Allah ne so ka mutu in duk duniyar nan za ce yau ka rayu shi kuma Allah ya ƙara da numfashin ka ba yadda ka iya dole tafiya za ka muna son ka muna kallon ka za ka gama jijjiga kake gaba mu kuma ci gaba da karatun kitabu tauhid a zuwa ranar mu kuma da mu tafi lahira wannan yace kaida na hudu alwa'idu lil mushrikina yawm Na rukun azaba ga mushrikai a ranar alkiyama dan Allah yace annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab kaga Allah shine mai tsananin azaba kuma kai shirka da shi a zaka wannan wannan ayar tana da cikin ayar da in na zo ko a gida nake karanta sai na tuno wani mutum tare muka yi makarantar allo da shi wata ran mun na muna karatu da shi da na zo daidai nan gurin sai na ce wa annan laha shadidul iqab sai ya ce a'a wa annan laha shadidul adab sai musu ya kawo da muka ta dauko qur'ani na ka dauko shi a gane shi yake da gaskiya yasa duk ran da zo nan gurin kuma sai na tuna shi kamar gurin kullama ruddu ilal fitnati ulqisu fiha mun taba musu da wani aran mu yanzu idan aka ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah kun kada kota qur'ani wannan a hada take kafin lamun mimun alif kaulatan lan jaye mun jaye albaki a hada take amma kullama ruddu kafin da lamun kaulatan da lam'ara daban sannan mimun da alif kuma daban shi ma sai ce ainihin gurin a raba take ne kuma nake a haɗa take da haka duba sai a ga shege da gaskiya da shi ma kullum na zo nan gurin sai tuna shi da sauran wurare da sauran wurare kuma shi ma zai tuna shi sa ba yadda za ka zo ka ce ka haddace ƙwar'ani ba ka da abokin karatu ba ka da abokin musamman. ba ka taɓa yin hajji a wani masallaci ba ko ka zo ka ƙarya ka ce ka haddace ba ni zai da in kuma daga gaske ne dole a samu ɗayan ko dai abokan karatunka ko wanda kuke tukuri da shi ko masallacin da ka taɓa yin sallar tahajjudi wani ya shaida dole za a samu Allah shi ne wa fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala wannan ya dawo hadisi bayan ya gama hujja akan tafsirin tauhidi da kuma tafsirin shahadatu Allah shahadatu Allah ilaha illallah sai ma ya dawo kan hadisi da ya ce wa fi sahihi a kaida in an ce wa fi sahihi akan ɗauka bukhari amma wannan hadisi yana cikin sahih muslim kuma yana cikin musnad na imamu ahmad manzo Allah ta salama ce man kala la ilaha illallah. duk wanda yake la ilaha illallah Allah amma fa yasan ma'anarta ba wai faɗa kawai ba ma'anarta shine la ilaha babu wani abin bauta bisa cancanta babu wani abin bauta da gaskiya duk wanda an bautatawa ba Allah ba bai cancanta ba don da an bauta ba Allah ba ba kan gaskiya ka bauta musu akan ƙarya ne illallah sai Allah kadai shine zaka bauta a matsayin ya cancanta a bauta masa shine zaka bauta kadai don to ka bauta masa ne akan gaskiya to duk wanda ya faɗi wannan wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce wa dukkan wani abu da ake bautatawa kuma bayan Allah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu an Allah azza wa jalla to dukiyarsa ta haramta a taɓa ta. ba za a ci ganima ba za a yaƙe shi a zubar da jinin ba ko da yana yin wasu laifuka hisabunsa yana wajen Allah magwaye hisabunsa yana wajen Allah mabuwaye. in yana kalmar la ilaha illallah ko bai zai wani abu kafurci a fili ba duk wani abu da yake na kafurci na bota ne ko bayan Allah ya kafurce masa abinda ake nufi duk mutumin da la ilaha illallah ko baka san shi da yayi wani abu da ya warware la ilaha illallah domin la ilaha illallah ai an tana warwarewa kamar yadda alwala take warwarewa muna gane ha ba duk mai faɗan la ilaha illallah bane musulmi ba duka bane wani zai ce la ilaha illallah ya ce salatu fati ta fa alqur'ani abin da ba musulmi bane wani zai ce la ilaha illallah ya ce salatu fati ta fi salatu ibrahimiya wannan ba musulmi bane wani zai ce la ilaha illallah kuma je na roƙon waliyi ko wani shehi a makabarta kaga wannan ba musulmi bane dan ya warware la ilaha illallah dan haka ana warware ta shi yasa ne ce wa bi shurutin sab'atin qad quwidat wa fi nusus wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bi nafsi illa haythu yastakmiluha al-ilm wal yaqin wal qabul wal intiyad fadri ma aqul والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وأنك sharuɗa ne guda bakwai na ila illa sai ka su sai ka kudurce su a lokacin da kai la ilaha illallah in babu su la'ila ilaha ka ba kamar mutumin da ya alaula ne yaje ya fitsari ko ya fai bayan gida wanda ya alaula ya fitsari alaula sana nan to da haka to wanda kuma ya faɗi la'ila ilaha illallah amma ya saba waɗannan sharuɗan guda bakwai to shi ma la ilaha su ba ta nan yasa sai su rinka cewa mutane mushrikai kuma suna la ilaha illallah Allah ma ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna Allah shaida munasabar wannan hadisi da wannan babi annahu min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wannan hadisi ne daga cikin mafiya girman hadisan da suke bayanin la ilaha illallah wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah cewa la ilaha illallah shine ka kafircewa dukkan abun bauta wanda ba Allah kaga kuma shine tauhidi kuma shine ma'anar la ilaha illallah abubuwan da za mu koya cikin wannan hadisi anna ma'ana la ilaha illallah huwa kufur bima yu'badu min dunillahi min al-asnam wal qubur wa ghayriha ya daga cikin ma'anar la ilaha shine kafirci duk wani abu da ake bauta ko bayan Allah gunki ne ko ko ko ko kabari ne na biyu anna mujarrad at-talaffuz bi la ilaha illa la ma adam al-kufri ma yu'badu min dunillahi la yuharrimu ad-dama wal mala da mutum zai faɗi la ilaha illallah amma bai kafirce duk abin da ake bauta kuma ban Allah ba wannan ba zai haramta da ko dukiyarsa ba walau arafa ma'anaha wa amila ko ka san ma'anar take aiki da ita amma kuma kana la ilaha kaje kana bautata wannan to bai ba abu na uku anna man ata bi tauhidi wal tazama shara'i'ahu zahiran wajaba al kaffu an hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik duk wanda zo da tauhidi kuma ya kula da shari'a wannan wajibi ne a kame ba za a yaƙe shi ba sai dai aka san haka ya bayyana amma mai yana ba haka za a bar shi abu na hudu wujubul kaffi anil kafir idza dakala fil islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik wato in kafiri ya shiga musulunci to an kame da gare shi ko da ku ana halin yaƙi ana cikin yaƙi ya ce ya musulunta haka wani sahabi wani yayi la ilaha illallah sai kashe shi manzo Allah ya kashe shi yace ya faɗa ne dan ya ba kansa kariya sai ka shiga zuciyarsa ka gani haka mutum ya ga ana yaƙi ko da ƙarfin sa aka biya ce ya musulunta shikenan sai dai in ya bayyana sabanin wani. abu na biyar annal insana qad yaqulu la ilaha illallah dan adam na iya faɗan la ilaha illallah wala yakfuru ma yu'badu min duni amma zai kafir cewa abin da ya wato ake bauta ko bayan Allah ba wannan bai tauhidi na shida annal hukuma fi dunya ala zahir a duniya da zahiri ake mutum hukunci wa amma fil akhirah fa ala niyyati wal maqasid amma al akhirah niyyaka da manfaqa al islam hukunci amma duniya zahirin za zamu duba shi ta sai namu yake duk wanda ya bayyana abin da ya bayyana mana abin da zamu zarge shi zamu zarge shi yau mun ka fito daga cikin gidan karuwai mun ka ka fito da gidan wani kulab can ka to da wata yarinya ka rike kugunta kuma ka ce ma ai ce wallahi ba ka hina kuma za mu yi wannan mara kawai kai fuska ne an ba da kake me kake da zahirin ka zamu ma hukunci ka fito da gidan karuwai ba ji ka je to da ka rubo kugun wata kuma ba cikin wannan da kai kowa zina bilfeli ya gani in ka bayyana da abin da za a darge ka za a darge ka wannan kai ka ja aka darge ka amma mutum ya kame a zarge shi wannan ba daidai ba ne abu na bakwai hurmatu malin musulmi wa damihi illa bi haqqi da dukiyar musulmi da jinin sa haramun ne a taba shi inda haƙƙi muna gane ha mawallafin ya tafi ne ce wa sharhu hadhihi tarjama ma ba'daha min al-abwab to wannan jumlar sai malam yace ga ma'anarta wa sharhu hadhihi tarjama ma ba'daha min al-abwab yace anna ma ya'ti ba'da hadha al-bab min al-abwab abinda yake nufi duk abinda zai zo bayan wannan babin daga cikin babuka ma yubayyinu tauhida wa yuwaddihu ma la ilaha illa Allah na daga babukan da suke bayyana ma'anar tauhidi da la ilaha illallah wa bayanu ashiya'in kathira min ash-shirk al-asghar wal akbar da kuma bayanin wato zama akwai bayanin shirka karama da babba wa ma yuwassil ila zalika min al-ghulul wal bid'i mimma yajibu tarkuhu min madmun la ilaha illallah abin da yake nufi shine cewa duk abin da zai zo bayan wannan babin da muka yi na daga babuka da yake bayanin tauhidi yake yake faɗan ma'anar la ilaha illallah <clears throat> da kuma bayanin abubuwa da yawa na shirka karama da babba da abin da zai sadar da mutum zuwa ga wannan na duguluwi da bid'a da ya zama wajibi a bari min madmuni la ilaha illallah iya daga cikin kunshin ma'anar la ilaha illallah shine ma'anar wa sharhu hadhihi tarjama sharhin wannan tarjama ma ba'daha shine abin da zai zo a bayan ta min al abwabi na daga babuka muna gane to wannan shine karshen wannan babi kuma anan zamu tsaya abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wannan ne kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh